Fabrizio Romano ya tabbatar da Barcelona na dab da daukan dan wasa Julius Kunde daga kungiyar kwallon kafa ta sabilla inda Fabrizio Romano ya tabbatar da an cimma yarjejeniya tsakanin wannan dan wasa da kuma kungiyar kwallon kafa ta sabilla har ma da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona akan daukan dan wasan, inda dan wasan zai zo Barcelona akan kudi kuɗi Euro miliyan 55. A jiya Laraba ne mahukuntan Manchester United suka zauna da dalalin ɗan wasa Cristiano Ronaldo Diego Mendes a kan yiwuwar ɗan wasan na zamansa ko kuma tashinsa a kungiyar ƙwallon kafan Manchester United dai ta yi diyan da za ta shawo hankalin ejen ɗin nasa domin su ci gaba da zama a ƙungiyar ta Manchester United sai dai ejen ɗin ya gaya wa Manchester United ɗan wasan fa ba zai zauna a kungiyar kwallon kafan ba. inda ɗan wasan yake nuni da a ba shi ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafan. A can gefe guda Atletico Madrid ana ganin ita ce kan gaba wajen zuwarcin wannan ɗan wasa. Bayan ganin Barcelona ta shawo hankalin ɗan wasa Julius kunde a kan ɗaukansa, Barcelona ta kara bazawa wajen nemo ɗan wasa Cesar Azpilicueta daga ƙungiyar kwallon ƙafa ta Chelsea, inda Barcelona ta ƙara tuntuɓin mahukuntan Chelsea a kan ɗaukan ɗan wasan. Ana ganin Chelsea ba lallai ne ta amince da ta yin wannan ɗaukan ɗan wasa ba, duba da barcelona ta hana Chelsea ɗaukan wasu 'yan wasanni. A yammacin jiya Laraba ne Manchester United ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasa Christian Eriksen, inda ya zo ƙungiyar kwallon ƙafan bayan ƙare kwantiraginsa da ƙungiyar kwallon kafa ta Brentford. Eriksen ya rattaba kwantiragin shekaru uku da kungiyar kwallon ƙafan har zuwa shekarar 2025. kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan gaba ɗan asalin ƙasar Italiya da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Sassuolo Luku Shikamaka inda aka cin mai yarjejeniyar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Sassuolo da West Ham ɗin akan kuɗi euro miliyan 36 ɗan wasan dai an hango shi ya rattaba kwantiragi da kungiyar kwallon kafa ta West Ham ɗin inda ya rattaba kwantiragin shekaru hudu da kungiyar kwallon ƙafan David Moyes dai ya ji daɗin kawo wannan ɗan wasa domin ƙara inganta 'yan wasanninsa na gaba. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Roma na dab da ɗaukan ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta farisan Saint-Germain Gini Wijnaldum, inda ɗan wasan dai baya jin daɗin kasancewarsa a ƙungiyar ƙwallon ƙafan bayan sauya shekare da daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool zuwa ƙungiyar ta farisan saint mai horar da kungiyar kwallon kafa ta AS Roma Jose Mourinho shi ya buƙaci kungiyar kwallon kafan da diyan da za ta yi ta ɗauko masa wannan ɗan wasa inda Paris Saint-Germain ma ta nuna za Juventus ta ƙara buɗe tattaunawa ɗaukan ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Timo Wana inda ɗan wasan da Chelsea take son za ta rabu da shi a wannan kaka kungiyoyin kwallon kafa da dama dai na zuwarcin wannan ɗan wasa a ƙasar ingila da newcastle ita ma ta nuna sha'awata na ɗaukan ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Germany inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus ta buƙaci a bata wannan ɗan wasa a mataki na aro. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus ta buƙaci a bata wannan ɗan wasa a mataki na aro idan ta ga kamun ludayin ɗan wasan sai ta sai ɗan wasan a mataki na dindindin. Farisan Germany ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasa Nodi Mikela daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta arzi Leipzig An cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon ƙafa da lasbik ɗin akan ɗaukan dan ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Faransa, ɗan wasan ya bayyana ya ji daɗin kasancewarsa ɗaya daga cikin 'yan wasannin kungiyar kwallon kafa ta farisan jamani inda aka hango ɗan wasan ya fara ɗaukan horo da kungiyar kwallon ƙafan, nodi Mikuela ya kammala komawa ƙungiyar ƙwallon aron Ramsey ya tabbatar da ya raba gari da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus. Tun a kwanakin baya dai muka tabbatar muku da Juventus sun fara tattaunawa da ɗan wasan a kan yiwuwar kashe kwantiraginsa, inda ƙungiyar kwallon kafa ta Juventus ɗin a yanzu ta raba gari da ɗan wasan bayan da ya rage kwantiragin shekara ɗaya ya rage a kungiyar kwallon ƙafan, inda Ramsey ya kashe wannan kwantiragin na shekara guda. Yanzu an Ramsey ya kasance ɗan wasa dillalin kansa wato free agent ga duk ƙungiyar kwallon kafan da take sha'awar sa dan wasa Luis Suarez ya sanar da ya koma kungiyar kwallon kafan da ya fara fafata wasa ƙungiyar kwallon kafa ta Nacional da ke ƙasar Uruguay. Luis Suarez dai kwantaraginsa ya kare da kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Madrid inda ya samu zawarci da dama daga ƙungiyoyin ƙwallon kafa Sai dai ya koma tsohuwar sa da ya fara fafata wasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nacional da ke ƙasar Uruguay inda ya rattaba kwantaraginsa. A yammacin Talata ne aka hango nan magoya bayan ƙungiyar kwallon ƙafa ta AS Roma sun fito domin nuna goyon bayan su ga ɗan wasa Paulo Dybala da ya rattaba kwantiragi da kungiyar kwallon ƙafan, inda suke ta waƙe da shewa na nuna jin su wajen ɗaukan ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Argentina. Paulo Dybala ya ce bai san me zai ce magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta AS Roma ba bayan nuna goyon baya da suka Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fulham ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasa Kevin Mbambu daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wolfsburg, inda ɗan wasan ya zo ƙungiyar ƙwallon ƙafan a daren jiya aka yi masa gwajin lafiya. Fulham ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan inda ɗan wasan ya rattaba kwantiragin shekaru uku. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasa Ruben Venegre daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sporting Lisbon inda aka cimma yarjejeniya da kungiyar ƙwallon kafa ta Lisbon ɗin akan ɗaukan ɗan wasan a mataki na aro zuwa Everton ɗin na tsawon shekara guda da rijejeniya idan ɗan wasan ya taka muhimmiyar wa a ƙungiyar ƙwallon ƙafan Everton ɗin za ta ɗauki ɗan wasan a mataki na dindindin daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ƙwallon ƙafa ta Everton ta cimma yarjejeniya da Volley akan ɗaukan ɗan wasa McNeil daga ƙungiyar ƙwallon kafan inda aka cimma yarjejeniya da dillalin wannan ɗan wasa da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Everton a kan ɗaukan ɗan wasan, inda Everton za ta biya Euro miliyan 20 domin ta ɗauki wannan ɗan wasa. Frank Lampard ya tabbatar da kamun ludayin wannan ɗan wasa. Ana sa rai dai a yau Alhamis ɗan wasanni guda biyun za su zo ƙungiyar kwallon kafa ta Everton daga ƙungiyoyin kwallon ƙafa daban-daban. Nottingham Forest ta shiga zawarcin ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta Real Betis William Cavallo inda ɗan wasan dai da jimawa ya taɓa faɗawa dillalinsa babban burinsa shine fafata wasa a gasar Premier League. Ƙungiyar ta Nottingham Forest ta shiga zawarcin wannan ɗan wasa ɗan asalin ƙasar Portugal, inda ake ganin ƙungiyar kwallon kafa ta Real Betis ka iya sallamar wannan ɗan wasa domin ya bar ƙungiyar ƙwallon kafan. raya-balakano ta cimma yarjejeniya da tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid har ma da ɗan wasan ya dawo kungiyar kwallon kafan dan wasan dai ya zama mallakar kansa wato free agent bayan ƙarewar kwantiraginsa da kungiyar kwallon kafa dan wasan dai ya amince ya rattaba kwantiragin shekara guda da kungiyar kwallon kafa ta raya Balakano da ke fafata gasar La Liga da yiwuwar idan dan wasan ya yi muhimmiyar rawa ya ƙara kwantiragin Nottingham Forest ta shirya tsaf wajen ɗaukan ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta Stuttgart aurel Mangala. Fabrizio Romano ya tabbatar da ƙungiyar kwallon ƙafan ta Nottingham Forest ta cimma yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Stuttgart akan ɗaukan ɗan wasan. Ana sa rai dai Mangala zai zo a masa gwajin lafiya ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasa Kim Min-jae daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fenerbahce, inda ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da dama sun nuna sha'awarsu na ɗaukan ɗan wasan na baya ɗan asalin ƙasar Koriya. Ɗan wasan dai ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli daga Fenerbahce akan kan kuɗi Euro miliyan 19. Napoli dai ta amince ta ɗauki ɗan wasan daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fenerbahce ɗin ne domin ya maye ta gurbin dan wasa kula Kulavali da ya bar ƙungiyar kwallon ƙafa. Lalin ɗan wasa Yuri Talamens ya bayyana wa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City dan wasan na son barin kungiyar kwallon kafan inda dan wasan dai a kwanakin baya ya samu zuwarci daga kungiyoyin kwallon kafa ta Manchester United amma da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. dan wasan dai yana son barin kungiyar kwallon ƙafan domin yana son ya fafata wata gasa a nahiyar Turai. Champions League ko kuma gasar UEFA. An yi wa Sporting Director na ƙungiyar kwallon kafa ta bayan Munich tambaya a kan wa ɗaukan ɗan wasa Harry Kane. Oliver Kahn dai ya bayyana ɗan wasan har yanzu yana da kwantiragi da ƙungiyar kwallon kafa ta Tottenham. Bai kamata a dinga magana a kan ɗan wasan ba, inda dai ya bayyana ɗan wasan dai da zai amince zo ƙungiyar kwallon ƙafan. da za su yi maraba da zuwan ɗan wasan domin ya maye gurbin ɗan wasa Robert Lewandowski wanda ya sauya sheka zuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona. fulham dai har yanzu dai tana zawarcin mai tsaron raga ƙungiyar kwallon kafa ta Arsenal venet Leno inda Arsenal ta ƙara rage farashin wannan ɗan wasa daga euro miliyan goma sha biyu zuwa euro miliyan tara sai dai duk da haka fulham na ganin wannan mai tsaron raga ya mata tsada duba da yanayin shekarunsa, inda take gumazawar cin mai tsaron raga ƙungiyar ta Barcelona Lionel.